mu na alƙawa'idul musla fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi al'ula za mu tashi darasi na nawa za mu tashi darasi na bakwai yau muna ashirin ga watan hudu dubu biyu da takwas wanda ya zo nawa namu yau sha hudu ga watan hudu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina za mu tashi kan alƙa'idatun rabi'a inda mala yake cewa zahirun nusus ma ya tabadaru minha ila zihin min maani wa huwa bi bihasbi siyaƙi wa ma yudafu ilaihi kalam mala yace zahiru zahirun nusus zahirin nassi ma'anar da ka kalli nassi take faɗo maka a rai ma ya tabadaru abin da yake gaggawa min ha daga cikin abin da ka fahimta na zahirin nassi ila zihin yake faɗo maka a cikin tunani ko ƙwaƙwalwa wa huwa talifu shi wannan abin yana saɓawa bi hasbi siyaq gwargwadon yadda aka koro magana wa ma yudafu ilaihi kalamu da kuma abin da ake jingina maganan zuwa gare shi mun ba da misali wancan satin cewa idan an ce aliyad ma'anan yadu sananniya ce sai dai ba za ka iya ayyana wani irin yadu ba har sai an faɗi nawa amma yanzu don an rubuta aliyad me zai faɗo maka a rai da farko so baka isa kai hukunci akan wannan hannun wani iri ba ne har sai tukunna an hukunta shi da raba shi zuwa ga wani abin da ka sani in aka ce hannun mutum to kaga ka san mutum da aka ka san yadda hannun mutum yake in an ce hannun giwa wanne ne hannu a jikin giwa hancinta hannunta ka gani ba bakinta ba ne hanci ne kuma taɗi to kaga wanda bai taɓa ganin giwa ba zai in aka ce masa wani abu yana ɗaukan abu da hancinsa ce anya so da ya san hancin mutum baya ɗauko wani abu to kaga halitta ma kenan abubuwansu suna bambanta balle Allah da ya halitta ɗin so hannu an ce hannun gizo-gizo yana da hannaye da yawa yana da ƙafafuwa don haka mala ya ce in an ce yad ba za ka yi ma hukunci ba sai an raba shi zuwa ga abin da ka sani in ka san abin to ka san yadda hannunsa yake in baka san abin ba baka san yadda hannunsa yake ba da haka wannan ita ce ka'ida cewa ba a yau abu hukunci sai an raba shi zuwa ga abin da ka sani da haka mala ya ce fa falkalimatul wahidatu takunu laha ma'anan fi siyaƙin wa ma'anan akhara fi siyaƙin za ka samu kalma ɗaya a wani gurin ma'anarta daban a wani gurin ma ma'anarta daban sai ka lura da siyaƙin da aka korota. ta kowane yare yana da irin wannan misali akwai abin da ake kira bazawarar kalma bazawarar kalma ita ce kalmar da ba za ka yanke mata hukunci ba sai ka lura da mai faɗatta mai yake so ya ce misali yanzu na ce sha me nake nufi sai ka tsaya tukunna ka ji me nake nufi don za a iya cewa shan duka ya sha duka ya sha sha wahala ya sha ya sha kunu ya sha ruwa ka gani ka gani akwai sha ta lissafi kuma yace sha uku sha biyar sha takwas ka gani to duk waɗannan kalma ce da ba za ka yi mata hukunci ba sai ka ji karashanta misali gaya gaya gayan burodi gayan tuwo gayan kunu gayan fura gayan koko yaro ya fito gayansa ba riga ba wando ba hula tek da shi to saboda haka yace zaka samu kalma ɗaya amma su yaƙi sai ya raba ta kamar ragiba a harshen larabci ba a yi mata hukunci sai an ga mai ta tuso a gaba waye a gabanta idan an ga min a gabanta to abinda take nufi kiyayya ne in ka ga fi a gabanta a an kai in ka ga an a gabanta tana nufin kiyayya in ka ga fi a gabanta tana nufin so saboda kalmar ragiba da ka ganta a rubuce kakai hukunci sai ka karanto ta tukunna dana cewa ragibtu anhu na kyamace shi marragiba an sunnati falaisa min akwai ragibtu fihi ragibtu fihi ƙauna kenan kuma watar gabuna an tanki hukunna an anan na alif ne don haka shi kansa wannan ayar yana daga cikin gurin ijimalin da malaman tafsiri suka yi saɓani maganan so ake koki. so da an maganan marayun da aka mutu aka bar a hannun mutane in suna da kuɗi to suna ƙauna auren su don su rike kuɗin in ba su da kuɗi suna ƙyama auren su don su kasu ɗora kansu wahala shi yasa Allah bai kawo fi a nan ba bai kawo an a nan ba saboda duka biyun ma'anar ta ɗauka malace fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'anan fi siyaqin wa ma'anan fi siyaqin akhar fi akhar wa ma'anan akhar fi siyaqin wa tarkibul kalam hakanan tarkibi jumla yufidu ma'anan ala wajhin wata jumla in ka rubuta ta sai ta bada wata ma'ana daban wa ma'anan akhar ala wajhin kuma wata ranka rubuta ta sai ma'anarta ta canza akwai kalmar da ba yadda aka rubuta ta ake nufi ba wato ana ba da misali ne da ita kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala ta tabsutaha kullal basti nan ayar da take hana mu ta hana mu rowa da almubazziranci ba wai ta hana mu makale hannunmu a wuya ba haka ake nufi wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka abun kunkumewa a cikin wuyanka ce to Allah ya hana kunkume hannu a cikin wuya sai mun ce a abin da yake nufi rowa don mai rowa shine kullum ake kamanta shi da mai kankame hannu shi ko bi albazuranci ake kamanta shi da mai sakin hannu to kakka saki hannunka duka ka kuma ka rike shi duka zama mutawassil kun ga ma'ana kenan ya ce falafzul ƙaryati misali mu ɗauki kalman alƙarya matsalan yuradu bi halƙawun taratan wa masakinul ƙawun fi taratan ukhra wata rana in ta zo tana nufin mutane wata ran kuma tana nufin gurin zaman mutanen misali famin al'awwal ƙauluhu ta'ala wa in min ƙaryatin illa nahnu muhlikuha ƙabla yawmil qiyama aw mu'adhibuha azaban shadida Allah ce wa in min qaryatin babu wata alƙarya a duniyan nan illa nahnu muhlikuha face mu ne masu halaka wannan alƙarya qabla yawmil qiyamati kafin ranar tashin alkiyama aw mu'adhibuha ko mi mata azaba azaban shadida azaba mai radadi nan alƙarya tana nufin mutanen da suke zaune a gurin Waka ayi min ƙaryacin a an amr rabbi ha gani wa mina sani qawluhu ta'ala anil mala'ikati daifi ibrahim mala'iku baƙin annabi ibrahim suka ce inna muhuliku ahali hadhihi alqarya ka gani mu masu halakar da mutanen wannan alƙarya ne wata ƙulu sana'atu haza biyadi kana cewa na aikata wannan da hannuna fala kuni yadu kal yad hannu ko ba kamar hannu take ba kowa sai an ji mai hannun an san mai hannun sannan za a ce ga kalar hannun ga yadda hannun yake kama an ce hannun Allah wa zai iya faɗa yadda hannun Allah yake ka gani saboda sai ka san Allah zatan sannan za ka san yadda hannun Allah yake amma kuma Allah yana da hannu amma Allah ya bawa kansa sanin yadda hannunsa yake tunda hanyar da za mu san hannun guda uku ce babu kuma wacce ta zo mana ko dai mu ga allan mu ga yadda hannun nasa yake ba mu gan shi ba ko mu ga mai kama da Allah a ce yadda wannan yake haka Allah yake to babu kuma mai kama da Allah din ko kuma Allah ya aiko manzo ya ce ga ya musu hannu na kaza yake duk ukun bai faru ba ka kenan duk wanda ya siffanta hannun Allah da wani abu ƙarya yake yi kuma ya zama zindiki domin ya faɗi abu game da Allah wanda bai sani ba sai dai kai imani Allah yana da hannu yaya hannun Allah take Allah ya bawa kansa sani ka huta kaga ka haɗa abu biyu ka tabbatar wa da Allah abin da ya tabbatar wa kansa kuma ka korewa Allah ya da halitta halas Tumala ya ce, To wannan shine ne, fi qaulihi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya da Allah ce da abinda na halitta da hannayena to kaga ba wanda zai iya cewa ga yadda hannun Allah take Allah ya ba wa kansa sani subhanahu ta'ala to da wannan magabata suka zauna lafiya amma wani yazo yake cewa li annahu kaza law kana kaza lam yakun kaza wa ya saka to ka je ka tona tona ka tono kan ga musifa li anna yada fil misal udifat ila al makhluq kaga hannun farko an raba ta zuwa ga halitta tunda ka san halittan sai ka san yadda hannunsa yake ko ba haka bane fatakunu munasibatan lahu da aka ta dace da shi wa fil aya udifat ila khaliq an raba ta zuwa ga Allah fatakunu la'iqatan bihi sai ta dace da Allah fala ahadun salimal fitrati babu wani a mutum mai lafiyayyen tunani sarihal akali mai ingantaccen hankali ya ataqidu da zai kudire anna yadal khaliqi ka yadil makhluqi aw bil aksi ba wanda zai kudire yana musulmi yana da hankali ya ce wai halitta Allah ta yi kama da Allah wa ya gaya ma duk abin da ka faɗa a wannan babin in ba annabi ne ya gaya ma ba ƙarya kake yi ko shaidan da ya zo ya sawwara maka shi ma zaka iya kada shi da dalili kace to kai ɗaya in ka ce Allah kaza yake kai ba hanyar da zan sani babu ya aka to ni zan kudire abin da ba haka ba na farko ban gan na farko ba wanda ya kama da shi na uku bai bani labari ba ta hanyar annabi kuma da sanin yadda take Allah yake so mu sani da sai gaya mana alkur'ani ko ba haka ba an gani tun da bai faɗa alkur'ani ba ba kuma wani sharhi kuma da annabi ya yi balle mu ce ya zo a hadisi sallallahu alaihi wasallam da haka mala yace wa taqulu ma indaka illa zaidun kana cewa ba kowa tare da kai sai zaidu wa ma zaidun illa indaka waɗannan kan jumloli guda biyu suna da bambanci fatufidul jumla saniya ma'ana gairi ma tufiduhul ula jumla ɗin nan ta biyu tana bayar da fa'idar da ta farko ba ta bayarwa ma ittihadil kalimati tare da kalmomin duka ɗaya ne lakin ikhtalafat at-tarkib fataghayyara al-ma'ana bihi tunda tarkibi ya saba sai ma'anan ma ta saba idza taqarrara haza in wannan ya tabbata fa zahiru nusus sifati ma yatabadaru min ila ila zihin min al-ma'ani yace in wannan ya tabbata zahirin siffofin Allah waɗanda yake faɗo mutum a cikin tunani daga ma'ana kadin ƙasaman nasu fihi ila salasata a ƙasamin mutane sun kasu gida uku a wannan babu bari mu ji wanne ne ahlus sunna mu dama in ma gida dubu aka rabu mu muna kan abinda annabi ya zo da shi da sahabbai ba ruwan mu in an ce wannan shine na annabi to shi muke dauka in mun gane mu yi bayani in ba mu gane ba sai mu faɗa abin da imamu shafi ya faɗa amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah mun yi imani da Allah da duk abin da ya zo daga wajen Allah yadda Allah ɗin yake nufi mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi kaga mun huta dama dai saƙon nan na Allah ne mai kawo shi annabi kuma wanda aka ba saƙon Allah ya ba shi abu biyar wanda bai ba kowa a duniya kamar sa ba na farko ya fi kowa sanin Allah in za ka san abin ne ta hanyar sanin Allah ya fi ka sanin Allah na biyu ya fi kowa hikima na uku ya fi kowa fasaha na hudu ya fi kowa nasiha yadda zai mutane su gane ya fi kowa wannan na biyar kuma babu wanda ya zo da saƙon sai shi zaka da shi yazo da sako ba wanda zai bayani fiye da nasa sallallahu alaihi wasallam to yace ce qismu al-awwal man ja'alu adh zahira al-mutabadira minha ma'anan haƙƙan yaliqu billahi azza wa jalla waɗanda suka sanya zahirin abin da ke gaggawan afkowa mutum wato na cewa Allah yana da sifar da ta dace da shi ba ta kama da ta halittarsa ba suka tabbatar da Allah ma'ana ta gaskiya wanda ya dace da Allah wa abqaw dilalataha ala zalik suka batta a yadda take wa haula'i humus salaful ladzina ijtama'u ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabu su ne magabata waɗanda suke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da ya dora sahabbai akai Wallazina la yasduqu laqabu ahli sunna wal illa alaihim wanda an ce ahli sunnati sunnar annabi kenan wal jama'a kuma allazina ijtama'u ala sunna sun yi ijma'i akan sunna hujja ce shine ma'anan ahli sunna wal jama'a jama'a din na ijma'i ne ijtama'u ala sunna sun haɗu akan sunna cewa da hujja ce waƙar qad ajma'u ala zalika kama ƙalahu ibnu abdul barri fa ahlus sunnati mujmi'una ala al iqrari ahlus sunna sun hadu akan iqrari bis sifatil warida da siffar da tazo kulliha fil qur'ani was sunnati wal imanu biha sun yi imani da ita wa hamliha alal haqiqati sun dauke ta akan yadda take la'alal alal majaz ba su yi mata fassaran da za ta fidda ita daga zahirinta ba illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika sai dai su ahlus sunna ba sa kamanta Allah ba sa siffanta Allah da abin da bai siffanta kansa da shi ba ba sa cewa ga yadda sifar Allah take don ba su da wannan ilimin kuma manzo Allah bai gaya musu ba wala yahudduna fihi sifatan mahsura ba sa iyakan cewa wata Allah siffa keɓantacciya wa qala al-qadi abu ya'la fi kitab ibtal tawil yana faɗa a littafinsa mai suna ruguje tawili yace la yajuzu raddu hazihi al-akhbar baya halatta a wurgar da waɗannan labarai walatta shagulu bitawiliha ta'wiliha baya halatta a shagala da yi mata tawili wal wajibu hamluha ala zahiriha wajibi shine a ɗauke ta yadda take a zahirinta wa sifatullahi sifatun la tushbihu sifata sa'irin mausufi na biha ba ta kamanceceniya da siffofin sauran waɗanda ake siffanta su min alkhalqi daga halitta wala taqidu tashbih kada mutum ya kudure tashbihi fiha a cikinta lakin alama rawa ma ruwiya anil imam ahmad wa sa'iril a'imma yadda aka rawaito daga imam ahmad da sauran malaman sunna نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم وهذا يتي ونن هو المذهب الصحيح شين إنغاتتشير متفيا والطريق القويم الحكيم shine kuma tafarki da tabbatacce da ke kunshe da hikima wa zalika liwajhaini dalilin da yasa aka zaɓi wannan na farkon saboda dalili biyu al'awwal annahu tadbiqun tamun lima dalla alaihi alkitabu was sunnah wanda shine aiwatar da cikakkiyar aiwatarwa na abin da qur'ani da sunna suka tabbatar min wujubil akhdhi bima jaa fihi ma na wajabcin riko da abin da yazo a cikin su min asma'illah wa sifatihi na sunayen Allah da sifofinsa kama ya'lamu zalika man kama zalika man tatabba'ahu bi ilmin wa insafin kamar yadda wanda ya bi wannan zai samu ilimi wato da ilimi da insafi to zai gane abin da ake nufi kun ga kenan aiwatar da abu yadda yake shine aiwatar da qur'ani a aikace na biyu athani an yuqala innal haqqa ita kam gaskiya imma an yakuna fi ma qala salafu aw fi ma qalahu ghayruhum dole dai tun da an rabu biyu sahabbai sun tsaya akan wata matsaya wanda suka zo a baya sun tsaya akan wata matsaya matsayan nan kuma ta bambanta dole ɗaya ya zama akan gaskiya ɗaya ya yi kuskure to wa ya kamata mu kuskuranta cikin biyu wanda suka zo daga baya alhalaf za mu eh, kuskurantar mu nema musu gafara wanda suka yi da neman gaskiya magabata kuma su ne akan daidai yace wala yuqalu innal haqqa imma an yakuna yace an yuqala innal haqqa imma an fi ma salafu au fi ma qalahu ghayruhum والثاني ba za a ce wannan su ne akan gaskiya ba li'annahu yalzamu minhu an kuna salafu min as-sahaba wat tabi'in lahum bi ihsanin takallamu bil batili domin hakan zai iya bayuwa cewa sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun faɗi abin da ba daidai ba tasrihan sun sarrafa abin au zahiran ko mafi rinjayen maganarsu walam ya takallamu marratan wahidatan kuma a ce ba su taɓa faɗan magana ko so ɗaya ba la tasrihan wala zahiran ko ta hanyar bayyanawa ko ta hanyar mafi rinjayen wato bayyana bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu da gaskiyar da ya wajaba a kudireta wa butula wa hadha yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqqi wa imma na bihi lakin katamuhu wa ma batilun to dole ne a dangana musu ɗayan biyu ko dai a ce ba san gaskiya ba wanda kuma wannan jahiltar da su ne ko a ce sun sani sun ɓoye wannan kuma tuhumar su ne da ha'inci kuma duk ɗaya bai faru ba da haka su ne a kan gaskiya magabata wanda suka zo a baya sai su hakuri su nemi mabiya ya ce wa butulanin lazim rugujewan lazim kuma ya dulla ala butulanin malzum shi ma yana nuna abin da aka yi gini a kansa ya rushe in asasin ka ya rushe ai dole katanga ka tabe shi tunda rufi ba zai tsaya ba sai akan katanga katanga ba ta tsaya ba sai akan asasi to sai aka tumbuke asasin kaga an rushe katangar da rufin gaba daya yace fata ayyana an yakuna alhaqu fi ma qalahu salafu duna ghairihim daka abinda magabata suka faɗa mai risala ya kawo a mukaddimar risala ibnu abdul barri ya kawo imam mali ya ka shi shine muttafaqun alai alqismu thani man ja'alu الظاهر المتبادر من نصوص sifati waɗanda suka sanya zahiri abin da ke fahimtowa faɗowa mutum a cikin tunani na nasosin sifa ma'anan batilan la yaliqu billah suka sanya ma'anar da bata dace ba ga Allah wa huwa tashbihuhu shine kamanta Allah da halitta wa abqaw dilalataha ala zalika kuma suka tsaya akan haka wa haula'i humul mushabbiha wannan su ake kiransu mushabbiha masu siffanta Allah ko kamanta Allah da wani abu da ya shafi halitta su ake kira mushabbiha tashbihi kenan ko التشبيه هو إثبات المثل للشيء مساويا له من بعض الجهات ومذهبهم باطل muharramun من عدة وجوه mazahabar masu siffanta Allah da halittarsa rugujajjiya ce ba gaskiya ba ce ɓatacciya ce saboda waɗannan dalilan al'awwal annaha annahu jinayatun alal nususi na farko an yi ta'addanci akan nasosi yadda aka fassara su ba daidai ba wata atilun laha sannan an hana nasosi su aikin su anil muradi biha ga barin abin da ake nufi da ita fa kaifa yakunul maradu biha at tashbihu ta zai zama almurad abinda ake nufi biha da ita a tashbihu shine kamantawa wa lalata ha ala zalika suka wanzar da abinda take nuni wato zuwa gare shi akan haka wa ha'ula'i humul mushabbiha wa mazhabuhum batilun to yake cewa to wa qad qala Allahu ta'ala laysa kamithlihi shay'un laysa kamithlihi shay'un kaga wannan ƙa'ida ce da ahlus sunna suka tsaya a kanta cewa shay'un na kira ce fi siyaƙin nafi ta ummu jami'al ashiya laisa ka mithlihi shay'un wannan ƙa'ida ce ahlus sunna suka tsaya kowa ya san laisa dama min akawatu kana tarfa'ul isma wa tansabu al khabar yuqaddamu khabaruha ala ismiha shine yace laisa fi'ilun madin naqis jamid bani alal fatihi ka mithlihi alkafu huna kafu tashbihi mithli ka gani majrurun ne bil kaf wa huwa mudaf ha'un mudafun ilayhi shine khabar muqaddam shi kuma shay'un shine ismu laysa marfu'un bid damma az-zahira ala akhirih wannan kafun din shine malamai suka yi magana ai kafun tashbihi take nunawa ita ma mithlu tashbihi take nunawa daka al-ismu wal harfu sun haɗu su suka ce ismin aka ƙara ma'anarsa laisa ka huwa shay'un wasu suka ce a harafin aka ƙara laisa mithlahu shay'un wasu suka ce a gwaninta ce ta magana laraba suna cewa kamar wane ba shi da kama sun san shi ɗin ba shi da kama amma sai a ce kamar tasa in ma akwai to ba shi da kama don a daɗa girmama shi a mutunta shi yasa ake kiran kafu ɗin nan sila ce shine mala ya sani asani na aqla dalla ala mubayanati al lil makhluq shi kansa hankalin mutum ya nuna masa akwai bambanci tsakanin mai halitta da wanda aka halitta hankali ma kansa inda ya hankaltu dama shekul islam ya ce in hankali ya hankaltu nassi ya inganta ba sa cin karo da hankali mai lafiya da nassi mai inganci ba sa cin karo in aka ci karo to ɗayan biyu ya faru dole ko dai hankalin hankaltacce ne nassin bai inganta ba ko kuma nassin ya inganta hankalin bai hankalta ba ice to iza sahan nassu wa salima al-aqlu fala yakhtalifani abada idan nassi ya inganta hankali ya lafiyanta ba sa cin karo kun ka zo da nassi sahihi kace baka gane ba sai a ce dama haka ake zato sai a yi maka bayani don ka gane don ba dukkan hankalinka ne ya zama hankaltacce ba fa kaifa yuhkamu bi dilalatin ta ala tashabuhi bainahuma ta kaka za a yi hukunci da dilalan nassi a bisa kamanceceniyar Allah da wanda ya halitta wanda babu haka الثالث anna hazal المفهوم wannan abun fahimta دن الذي fahimahul mushabbihu wanda mai mushabbihu ya fahimta minan nusus daga nassosi mukhalifun lima fahimahu salafu ya saba wa abinda magabata suka fahimta minha kunu batilan dan haka ya zamo ruguzajje ba za a gina komai a kansa ba fa in ana la ya ce ni bana fahimta min nuzulillahi sakkowar Allah wa yadihi da hannunsa illa illa mithla ma lil makhluq min zalika sai irin abin da halitta yake da shi wallahu ta'ala lam khatibuna, Allah bai magana da mu ba illa bi ma na arifuhu wa na'qiluhu sai da abin da muke sani muke fahimta fa jawabuhu min thalathati aujuhin shi ma sai ka ba shi amsa ta fuska uku inda za a samu mushabbihu ɗin mai kamanta Allah da halittarsa yayi rawan ya tsaya tsayin daka cewa shi fa tunda an ce hannu hannu irin nasa ake nufi to sai a bashi amsa da waɗannan amsoshin guda uku ahaduhuma annal ladzi khatabana bizalika huwa lazi qala an nafsihi wanda yace mana yana da hannu shi kuma yace mana laysa mislihi shai'u babu wani abu kwatankwacinsa ko misalinsa sa wani ha ibadahu kuma ya hana bayinsa an yadribu lahul amsala kada su dinga sanya wa Allah kamanceceniya ko misalai ko kwatanci aw yaj'alu lahu andadan an niddu kace wani ya yi kama da Allah ko a cikin wato yin halitta ko gudanar da halitta ko renon halitta cewa Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wanda ya yi mana magana da alkur'ani shi ya ce fala tadribu lillahi al'amfal kada ku bugawa Allah misali da kwatankwaci da misali ku ce akwai misalin Allah ko kwatankwacin Allah a sifa ko a aiki ko a suna inna Allah ya alamu hakika Allah ta'ala yana sani wa antum la ta'alamun ko ba ku sani ba wa qala fala alulillahi lillahi andadan wa antum ta'alamun kada ku sanya wa Allah kishiyoyi ko dai a bauta ko a yin halitta ko a cikin sufofinsa wa antum ta'lamuna kuna sane wa kalamuhu ta'ala kullihi maganar Allah ta'ala duka haƙƙun gaskiya ne yusaddiqu ba'dahu ba'dahu ba'dan wala ya tanaqad magana Allah gaskiya ce shashi kuma tana goyon bayan sashi ba ta warware juna saniyan an yuqala lahu alasta ta'qilu lillahi ta'ala zatan ba kana kudirewa ba cewa Allah subhanahu ta'ala yana da zati la tushbihu zawat ba ta kama da zatin mutane fa yaqulu bala zai ce eh fa yuqalu lahu faltataqil aka ka kudire lahu sifat sufofi ga Allah la tushbihu sifat ba ta kama da siffofin halitta fa innal qawla fi sifati domin magana a cikin sifa kal qawli fi zati kamar magana ne akan zati man farraqa bainahuma faqad tanaqada wanda ya raba tsakanin su to ya shiga rikici wanda ya san yadda zatin Allah yake shi zai san yadda sifarsa take da haka mutum ya tambaye ka yace kaifa sifatuhu sai ka ce masa kaifa zatuhu zai ce maka Allahu alam sai ka ce haka za Allahu alam yace thalisan an yuqala alasta shahidu fil makhluqati shin baka ganin a cikin halittun ma ma ku fil asima'i wanda suke haduwa a sunaye wa takhtalifu fil haqiqati wal kayfiyya amma kuma sun bambanta a cikin yadda suke da kuma ne su fa sayqulu bala zai ce lalle halittun ma sun bambanta fa yuqalu lahu idza aqalta tabayuna in ka fahimci wato bambanci bainal makhluqati a cikin su kansu halittu fi haza a cikin wannan falimaza la ta'qiluhu bainal khaliqi wal makhluq yaya ba za ka fahimci wannan ba tsakanin wanda ya halitta da wanda aka halitta ma anna tabayuna tare da cewa bambanceceniya bainal khaliqi wal makhluq azharu wa a'zamu shi yafi girma yafi bayyana bal tamathul mustahilun bainal khaliqi wal makhluq kai kamanceceniya ma a cikin wanda ya halitta da wanda aka halitta ma ba ma zai taba yiwa ba kama sabaqa fil qa'idati sadisa min qawaid sifati al-qism salis man ja'ala al-ma'ana al-mutabadira min nususi ma'anan batilan من جعل المعنى المتبادر wanda bai dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba, wa huwa tashbihu shine kamanta Allah da halitta thumma innahum min ajali zalika ankaru saboda haka suka yi inkarin ma dallat alaihi min al-ma'ana la'iq billah na ma'anonin da suka dace da sunan Allah subhanahu ta'ala, wa hum ahalut su ne waɗanda wato ake kiransu ahalut ta'atil, sawa'un kana ta'atiluhum amman ta'atilun nasu gamamme ne da ya shafi kowa fil asma'i was sifati a cikin sunayen Allah da sifofinsa am khassan bihima ko kuwa ya keɓance su ne aw fi ahadihima ko a cikin ɗayan ko cikin biyun fa ha'ula'i sarrafu nususa an zahiriha waɗannan sun kautar da nassosi daga zahirin su ila ma'anin ayyanuha zuwa ga wata ma'anar da su suka faɗi kuma ma'anar ga yadda ma'anar take suka canza ma'ana suka faɗi tasu Yan sun zama su ne kenan suke fassara wa mutane addini maimakon annabi sallallahu alaihi wasallama bi uqulihim sun yi haka ne da hankalinsu wartarabu kuma sun yi wato sun samu wato eh, rikici fita ta'ayini ha cikin ayyana ta irtiraban kathiran wato raurawa mai yawa wa sammau zalika ta'awilan sun kira shi tawili wa huwa fil haqiqati tahrifun amma ba tawili ba ne canza nasosi ne da karkatar da su daga abin da Allah yake nufi wa mazhabuhum batilun min wujuhin malai ce su ma hanyar su ba ta da kyau ta waɗannan fuskokin ahaduhuma annahu jinayatun alal nususi sun yi ta'addanci akan nasosi haisu ja'aluha dalatun yadda suka sanya ta dalatan ala ma'ana batilin tana nuna ma'ana ɓatacciya gairi la'ikin billah wacce ta dace da Allah ba wala murada lahu kuma ba shine nufi ba gare shi ba alwajhu thani annahu sarfun li kalamillahi ta'ala yin haka juyar da maganar Allah ne wa kalami rasulihi da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama an zahirihi daga abin da yake nunawa a fili wallahu ta'ala khataban nasa bilisanin arabiyyin mubinin shi kuma Allah yana magana da mutane da harshe balarabe li yaqilul kalama dan su fahimci magana din wa fahamuhu su hankalta su fahimta alama ta qatadihi hazal lisanu alama ya qatadihi hazal lisanu yadda wannan harshen yake nunawa na larabci al-arabi wan nabi sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi afsahi lisanil bashari shi ko manzo Allah ya musu magana da mafi fasahar harshen mutum fa ba hamlu kalamilla wa rasulihi ala zahirihi al-mafhumi da aka wajibi a ɗauki maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yadda Allah da manzansa din suke nufi bi hazal lisan al-arabi غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل dai wajibi ne a kiyaye kai a kiyaye zuciya da tunani daga ƙoƙarin kamanta Allah ko kwatanta shi ko misalta shi ko ka ce ga yadda siffofin Allah suke alwajahu thalisu na sarfa kalamin lahi wa rasulihi an zahirihi juyar da magana Allah da ta manzansa daga zahiri ila ma'anan yukhalifuhu zuwa ga wata ma'anar da take sabawa qaulun ala lahi bila ilmi ka gayawa Allah da baka da sani akai wa huwa muharramun shi kuma abin abinda baka da hujja akai haramun ne li qaulihi ta'ala wal inna ma harrama rabbi al fawahisha kace lalle Allah mahalicci na ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batana da wacce ta buya da wacce ta fito fili duk wata alfashar da zaka yi ta a boye ba mai ganin ka Allah ya hana duk wata alfashar da zaka yi a fili ana ganin ka Allah ya hana wal ithma duk wani sako Allah ya hana shi wal bagaya duk wani zalunci Allah ya hana shi gairi alhaq in ba hakkinka kake nema ba wa an tushriku billah Allah ya hana ai masa shirka ma lam yunzil bihi sultana abinda bai saukar da sultani akai ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma Allah ya hana ku dinga faɗawa wa Allah abinda ba ku sani ba ku ce Allah kaza ya ce kaza ko Allah bai ce kaza ba ko ga yadda Allah yake shi yafi muni ma ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bibiyi abin da baka da sani a kansa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yace hakika ji da gani da zuciya duka waɗannan ababen tambaya ne a su ranar alkiyama fassarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi waɗanda suke juyar da maganar Allah da ta manzansa sallallahu alaihi wasallama daga abin da take nufi ila ma'anan yukhalifuhu zuwa ga ma'anar da take sabawa qad qafa ma laysa lahu bihi ilmun ya bibiyi abin da shi da sani a wa waƙala alallahi ma la ya'lamu kuma ya faɗa game da Allah abin da bai sani ba min haini ta fuskoki guda biyu kuwa al annahu za'ama annahu laysa al-murad bi kalami ta'ala wa rasulihi kaza ma annahu zahirul kalami barnar da ya ta farko da ya raya cewa ba haka maganar Allah take nufi ba ba haka maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take nufi ba to waye ce maka ba haka take nufi ba kaga na farko ya kore na Allah sai kuma ya kawo wata kuma ba ita ce Allah yake nufi ba kaga barna biyu kore abinda Allah yake nufi barna ne kuma kawo abin da Allah baya nufi shi ma barna ne da korewa da tabbatarwa da haƙƙi ne nawa haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan shine ma'anar abinda ake nufi cewa ya yi wa Allah ƙarya a tsani annahu za'ama annal murada bihi kaza lima'anan akhara la yadullu alaihi zahirul kalami sannan ya zo ya ce kuma ga abinda da ake nufi ko ba haka ake nufi ba kaga duk mutumin da ya zo ya tarar da nassi a cikin alkur'ani ya ce aka ce istawa alal arsh Allah ya yi istiwa'i akan kan al'arshi istiwa an yaliqu bihi yadda ya dace da shi in ka ce bai ba kaga ka kore in kuma kai maka kawo wata ma'ana kace ana nufin ya mamaye kaga ka canza abinda Allah yake nufi kuma ka kore wanda Allah yake nufi annat ta zama guda biyu wa in kana min al ma'lum duk da yake sananne ne anna ta'ayina ahadil ma'anayaini mutasawiyaini ayyana abu guda biyu masu kai daya masu kai da juna fil ihtimali kowanne yana ɗaukan ma'anar kaulan bila ilmin shi ma faɗa ce babu ilimi fama zannuka bi ta'ayinil ma'anal marjuhil mukhalifi li zahiril kalami ina ga wanda kuma ya ayyana ma'anar da ita ce mafi akarin jayar ba kuma haka ake nufi ba idan har abu yana ɗaukan ma'ana biyu duka biyun daidai ne ka zo ka ce ma'ana ɗaya yake nufi wannan laifi ne ina ga kuma ka kore abu akan yadda yake nufi ka faɗe shi ko ba yadda yake nufi ba mun ga ya fi muni misali zalika qauluhu ta'ala li iblisa misalin wannan Allah ya ce wa iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biya dayya me ya hana ka ka yi sujjada ga abin da na halitta da hannaye hannayen nawa na Allah to kaga Allah ta'ala da baya son a san wannan da ba zai faɗa alkur'ani ba kuma inda faɗar haka laifi ne da Allah ba zai ba ko fai za su rufar kalamu an zahirihi in aka juyar da ma'anar nan daga yadda take wa ƙala lam yarbil yadaini haƙiƙi ya taini ba yana nufin hannaye tabbatattu guda biyu da suka dace da Allah ba wa inna ma arada kaza wa kaza kaza ma yake nufi qulna lahu ma daliluka ala ma nafaita wa ma daliluka ala ma kai ahli yana da hujja buhu buhu in mutum ya kore abu tambaya biyu za ka yi sai ka ce to me yake nufi tunda ya kore wanda yake tabbatacce ka ce to me yake nufi in ya kawo nan sai ka ce to yanzu hujja biyu nake neman ka da na farko meye dalilin korewar sannan ko meye dalilin wannan abun da ka tabbata kaga yanzu ka sa shi cikin wahala biyu nemo dalilin da ya sa ya kore da kuma nemo dalilin da ya sa ya tabbatar da wancan abu kamar wanda ya zo ya ce istawa tana nufin istauna sai ka ce to me hujjarka da ka kore istawa daga ma'anarta ko me hujjarka da ka juya ta zuwa ga ma'anar istaula bayan da Allah istaula yake nufi ai da larabci fa ake magana alkur'ani ya zai zama harshen da bai da fasaha yana so ya ce istawa istaula ya ce istawa kuma da Allah ya san sai mun kudure da ma'anan istawa za mu tsira ya zai ce mana istawa da istaula shi ne daidai shi zai kai mutum aljanna kuma ya Allah zai ce mana istawa kuma ya ta maimaita alkur'ani istawlan ko ko ɗaya ba ta zo ba ka gani shi yasa mutum kai ya nisa da qur'ani da sunna duk inda za a yi gudu ɗaure kanka da turke biyu inda in ka ja sun rike ka kankan ɗaya na qur'ani ɗaya na sunna wannan magana Allah ce wannan magana annabi ce saboda ka daure ka da wannan biyu duk rikicin da za a yi ka dawo duk da aka yi kwana aka yi kwana aka yi kwana sai ka ja ka jawo mutum a dawo qur'ani sai ya gama bayanin sa kafka ce ni fa ban gane ba me yasa saboda har yanzu baka ce Allah ya ce annabi ya ce wato duk abin da nake faɗa ka gane sam kwatance da misali shedan ma ba ya fara mu yayi wa Allah misali ba ce ana min minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin kwatance ai ba addini bane eh, nassi muke so karara inda aka ce haka ake nufi ko annabi ya dora sahabbai akai in baka kawo wannan ba ra'ayinka kake faɗa ni ma ina da nawa ra'ayi kuma da ra'ayin kowa kowa kowa ne yana da ra'ayinsa inda haduwa muka yi mu ra'ayin wani ai kowa ya tashi ya tafi sai dai ra'ayi ne ina da nawa amma me ya hada mu saboda aje abin da Allah ya ce abin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da abin da magabata suke kai fa in ata bi dalilin in ya zo da dalili wa anna lahu zalik malai ce ina ma yake da iko wa illa kana qa'ilan ala Allah bila ilmin fi nafihi wa ithbatihi ya zamo yema Allah ƙarya cikin abin da ya tabbatar kuma yawa Allah ƙarya cikin abin da ya kore Alwajahun rabi'u fi ibtal mazhab ahli ta'til rushe mazhabar masu korewa Allah sufofinsa da sunayensa anna sarfa nususu sifati an zahiri ha kautar da nassosi daga yadda suke mukhalifin lima kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ya sabawa abinda annabi yake kai da sahabbansa wa salaful umma da magabatan wannan al'umma wa immatuha da shugabanninta fa kunu batilan dan haka ya zamo barna li'anna al-haqqa bila raibin don gaskiya babu ko kokonto fi ma kana alaihi nabiyu yana kan abinda da annabi yake kai wa ashabuhu da sahabbansa wa salaful umma da magabatan al'umma wa a'immatu da shugabanninta mu hujjar mu kenan kawai bangarorin nan guda hudu kawo mana a alqur'ani kawo mana a sunnar annabi kauliya ko fi'iliya ko taqaririya kawo mana a cikin karantawar sahabban annabi kawo mana inda imam mali da imam shafi'i da imam abu hanifa da imam mali suka yi ko suka ce a yi ko aka yi suka goyi baya suka ce baka da shi sai mu ce to dama mun san baka da su din da haka ka je kai naka mu ma ka kyale mu namu alwajahul khamisu an yuqala lil mu'attil a gaya ma mai korewa siffofin Allah hal anta a'lamu min nafsihi wannan tambaya tana da zafi Ka ce kai tsaya wai ka fi Allah sanin kansa mala yace fa sayqulu la zai ce a'a mai ƙali lahu hal ma khabarar lawo bihi an nafsihi sidikun wa haqqun abinda Allah ya faɗa game da kansa gaskiya ne tabbas ne ya ƙulu na'am kamar can har ne nake cewa fa sayquluna lillah eh ana ana kaddara masa wai shi zai ce eh saboda ba kowa ne zai iya wannan amsar dole ta zama eko ko a'a din summa yuqalu lahu hal ta'lamu kalaman afsaha hal ta'lamu kalaman afsahu wa yanu min kalamin lahi ta'ala ka san wata magana da tafi fusaha tafi fitowa fili kamar maganar Allah fa sai yaqulu la summa yuqalu lahu hal tadhunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an ya'miyal haqqa 'ala alal khalqi to wannan ka gama da shi a bangaren qur'ani sai ka da shi cikin sunna hal anta a'lamu billahi min rasulillah kaga wannan ma da nauyi kace kai ka fi sanin Allah ko manzon da aka turo fa sai qulu la zai ce a'a annabi ne ya fi sanin Allah ثم يقال له هل ما أخبر bihi رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم عن wa صدق وحق ka yadda abin annabi ya faɗa game da Allah gaskiya ne fa sai kulu na'am ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصه كلاما وأبين من رسول الله kana jin a cikin mutane akwai wani mutum da ya fi fasahan magana ya fi bayani kamar manzo Allah fa sai yaqulu la zai ce a'a thumma yuqalu lahu hal ta'lamu anna ahada minan nasi ansaha li ibadillah min rasulillah kana jin a cikin bayin Allah akwai wanda ya fi kyakkyawan nasiha ga al'umma kamar annabi fa sai ya ƙulu la a ga yanzu garu ake kai shi fa yi ƙari lahu iza kunta tuƙirru bi zalika in ka yadda da wannan فلماذا لا يكون wa shaja'a fi isbati ma asbata اثبته ta'ala li nafsihi in dai na da karfin halin da zaka kore me yasa ba ka samu karfin halin da zaka tsaya akan abin da Allah da manzansa suka zo da shi ba ai duk abin da kaga ana yi sai an daure ta kanta bid'a daurewa ake ake yin ta da ba a daurewa ba za ta yi ba to haka ita ma sunna sai an daure ko ba haka bane to shine yace to me yasa ka samu karfin hali da shaja'a fi isbati ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba ka tabbatar wa manzon Allah ka tabbatar wa Allah abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ba ala haƙiƙatihi yadda yake ba tare da canji ba wa zahirihi da zahirinsa Allah iki billah wanda ya dace da Allah wa kaifa yakunu indakal iqdamu wa shaja'a ya za a same ka mai fuskanta mai karfin hali mai jarumta sadauki amma a wajen bid'a fi na fayi haqiqatihi cikin kore haƙiƙanin abin da Allah yake nufi fi na fayi haqiqatihi tilka sifa tilka wa sarfihi ila ma'anan da juyar da shi daga ma'ana yukhalifu zahirahu bila ilmin ya kauce wa zahirin ba tare da ilimi ba wa ma za ya diruka me yake cutarka iza akbatta lillahi ta'ala ma akbatahu li nafsihi in ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa me zai cuce ka kun ga lokacin da aka kama Imam Ahmad a lokacin gwamnatin Abbasiyya aka shi akan sai ya yadda qur'ani makhluki ne haka aka ta bugawa da yan bid'a su ce kaza su ce kaza sai an yi yawo an yi falsafa an yi falsafa sai ce ni ba yanzu ban gamsu ba a ce mai dalili ce saboda har yanzu ku ce Allah ya ce annabi ya ce a dake shi a dake shi a dake shi a daure a daure a daure sai da aka yi kalifofi hudu suna wahalar da shi amma ya sam duk malamai aka kashe wasu aka kori wasu suka cika su da iska wasu suka daina karantarwa suka kulle gidan almajirci saboda in dai ka zauna karatu sai an tambaye ka wannan me matsayinka akan qur'ani halitta ne ko ba halitta sai aka ga mai risala ya ce wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin duk abin da kaje mai risala ya ce wa anna kaza to bai tabbata a sunna ba sai da aka zubar da jini sai da ahlus sunna suka mutu da yawa kafin wannan abin ya tabbata mu zo mu same shi kaga imam ahmad mutane suka ta cewa imam kai ta kiya mana a ci gaba da karatu ci a ba zan ba eh, ya leko ya ga mutane wajen dubu saba'in kowa da fensir a hannunsa da da takarda ya ce waɗannan mai suke jira aka ce abinda da za ka fara inda kai kaɗai ka rage an kashe wasu an ɗaura wasu an kori wasu wasu sun ja da baya sun rufe gidajensu sun daina ba da ilimi kai kaɗai ka rage yanzu a duniya wanda ya ce ba daidai ba ne haka aka ta yi har Allah ya kawo ƙarshen abu daga na ke kiransa imamu halin sunna wal jama'a daga ɗaukawa haka aka samu a kasuwa wahala ya ci duka ya ci ɗauri ya ci jini ya zuba a jikinsa haka imamul bukhari fa kawai wani sarki ya yi kowa ya zo dinga karantar ma da yayansa a gidansa wai bukhari ne zai je gidansa ya karantar ma da yayansa imamul bukhari ya ce ai mu nemi karatu mu sha wahala mu zo mu kai shi kofar gidan wani ce ka zo inda ake daukan karatu ka dauka in baka bukata shikenan ko kuma tunda kai ne sarki ka hana ni karantarwar ni sai in koma gida in zama na in baka da Allah ko a gaban Allah yace wa har ka na karantarwa zan nuna ka to sai ce to shikenan tunda ba za a zo gidansa ba a warewa ƴaƴansa ranar da za a dinga musu majalisun su su kadai ba wanda zai zo ya saurara sai ƴaƴan sarki da gwamna ce ba za a yi haka ba ce to tunda ka ki ku sai na yi ma sharri suka kulla buhari sharri suka ce ya ce qur'ani mahaluki kawai aka ta yadawa bai sani ba a majalisi ana karatu kawai amma fatawa saboda da ba lasifika ba na baya ba sa jin me ake cewa kuma mutum sama da dubu ɗari sai aka sai aka ce ma ma mawqifuka min alquran a huwa mahaluk am ghayru am am am am ce lafzul qari lafazin da mai karatu yake bakinsa yake motsawa makhluk amma ma'anar kalamun lahi sai aka ce a ah, ya dama an shirya su su waɗannan suna zazzauna a cikin jama'a ina ɗan bid'a ne she buhari ɗan bid'a kafin ka ce mai guri ya rabu biyu sai rikici aka ta rikici to sai shi sarkin sai ya samu kofa ya ce to buhari ya bar garin an kore shi can kuma garin da ya dosa samara kanda su ma sai rikici ya barke wasu na cewa a bashi ya zo wasu na cewa ka a bashi ya zo sai ce ya Allah ina roƙonka ka ɗaure na a hanya shine ya mutu ga malaman sunna a kawai suka yi sunnar kowa ya ji jiki na gama to shine mala ce to wa ma ka me zai cuce ka iza athbatta lillahi in ka tabbatar wa da Allah ma athbatahu holi nafsihi abin da ya tabbatar wa kansa fi kitabihi a cikin littafinsa au sunnati nabihi ko ka tabbatar masa da abin da ya zo a cikin sunna alal wajhi la'iki bihi haka fa imamu malik ko imam malik aka ce waye daina fatawa aka ce me dalili aka ce fatawakka ana amfani da ita ana yi wa hukuma tawaye ce akan me aka ce ka ce laisa ala mustakrahin at-talaq wanda aka yi masa dole ya saki sakin bai ba to mu ana amfani da wannan a siyasa cewa wanda aka yi masa tilas ya zaɓi shugaba zaɓen bai yi ba wanda aka yi masa tilas ya yi mu a mu baya a batai ba to ka gan ka daina fatawar mu kuma sai mu ci gaba da kame waɗanda suke aiki da ita sun ce to ainihin fatawa ta ta shafi saki ne cewa duk wanda aka zo aka naushe shi aka mare shi aka sama wuka a wuya aka ce sau matakka ya ce na sake ta don tsoron ka a kashe shi to sakin ya tafi a banza ce kuma kakanku abdullahi dan abbas ya fara ba da wannan fatawa sai shi shugaban kasan yana bagadaza ya turo wa gwamnansa ja'afar bin suleiman da ke madina cewa ya tura makaranta imam malik idan har ya ci gaba da bada wannan fatawa to ya hukunta shi shine sai wani mutum ya zo aka shirya wani ya zo daga fada jikinsa yana rawa imam me ya faru wani wani ne wani ne ya zo ɗan uwan matata ya galla min mali ya dake ni ya ce sai na saki ƙanwarsa na sha wahala na ji zan mutu na sake ta sakin yayu mamale ce bai yi ba sai ce to a in na je na gaya musu ba za su yadda ba ko za ka ban a rubuce sai ma malik sa aka ɗauko fata aka rubuta masa qala imam malik laysa ala mustakrahin at kawai sai je kai ga shaida ya ma bayar a rubuce to haka shine aka turo cewa to a je a ɗauko shi a kashi tsakiyar kasuwa a kwance rawaninsa a cire alkyabbarsa a nannaɗe ma hannun rigansa da na wandansa a zaunar da shi a tsakiyar kasuwa a yi magulala ɗari kowa yana gani a wulaƙanta shi a nuna ilimin ma ba shi da wata ƙima aka zo da imam malik almajiransa za su tawaye su ta da rigima ya ce ku yi haƙuri je ku zauna kowa ya ce ƙala aka zo aka yi ta jibgas aka yi ta dukansa aka yi ta dukansa tun yana nishi har ya kasa ga bulala almajiyar suka suka ɗauke shi aka shi gida wannan bulala ɗin ta rauna ta ma hannu ɗaya baya iya ɗora shakin wannan bulala ta sa daga nan baya iya riƙe bawali sai da ya shekara goma baya zuwa sallar juma'a baya zuwa sallar jami'i yana zaune a gida kawai haka imam malik to kaga haka duk fa malamin fa haka fa aka yi musu haka shekul islam ibn taimiya za a zo a yi munazara ya kayar kuma ya cewa a mai da shekuru kurkuku in an zo za a yi munazara sai a tara mutane a ce duk abin da ya faɗa ku ce inna lillahi wa inna subhanallah kai ku fashe da kuka dan tsaba sharrifa shikenan to kai ka ce Allah ya istiwa'i yace a bani na faɗa ban taɓa faɗa haka ba to me ka ya yace ca ne Allah ya ce ya yi istuwa'i ni ba ni na faɗa <laughs> ni ban taɓa faɗa wani abu game da Allah ba sai abin da ya ce a to ai da kaza sai a kama rigima sarki yace ku ci gaba da tattauna aka tattauna yace a ci gaba da kuma zaka kashe shi fa yana abdai ci gaba da tattauna. shi yana jin hujjojin shakul islam sun fi yawa sun fi karfi sun fi dalili su kuma suna ta zigawa da an gama ya sake wula shi kurkuku yadda ya shekara goma sha bakwai ƙarshe ma dai a kurkukun ya rasu Don daga baya da yan bida suka gane daga kurkukun ma yana karantarwa saboda ana ta fito da fatawarsa da abin da ya faru wani ma sai je kawai ya naushi wani don a kai shi kurkuku ya je ya karatu kawai ya same ka kana tafiya sai make ka sai kawai a kama shi a ce kurkuku ya ce alhamdulillah sai aka kurkuku ya cika makil da almajirai ana ta karatu inda an daura malam yanzu dauri nan ne makarantar to sai suka ce to yadda za a a raba shi da almajiran a canza maɗaki shi kaɗai sannan a ƙwace takaddun da yake rubutu a ƙwace tawadar da yake rubutu zai zama ba shi da abin da zai gaya wa duniya an yanke shi da kowa haka fa aka yi wani ya zo ya tashi sama aka dinga wali ne zai tashi shu ya wuce shu ya dawo shakul islam ya ce a ah, ba wali bane wata dabara ce ake a indiya ake koyota yan addinin guru maharaza suke yin ta da zobe kuma na san yadda ake yin ta a cikin littafinsu ba wali bane wani ya zo ya shiga wuta shekul islam ya ce ba shigarsa wuta bata kona shi ba abu ne mai sauki wasu abubuwa ne ake hada su guda uku ya ce idan aka sami kitsan abin nan kwaɗo aka samu bawon ɓaure bushashe aka daka shi aka kwaba sai ce ba zan faɗi na ukun ba so da shi ɗan adam isa na gaya ma abu sai je gwada ya ce su ne idan ka idan sai ka mai da shi man shafawa idan ka shafe jikinka da shi don an kyatta sha an sa jikin kauta ba ta tashi sai ce shi ma wannan abin da yake nan in kuma ya ce ba haka ba ne ƙarya nake masa to ni da shi za mu wanka da ruwan zafi yanzu ruwan mai wanka a hura wuta mu shiga sai kuma masu saurari suka ce eh wallahi haka ne haka ne mun goyi baya an yadda maza a yi kafin ka ce mai hajji ma'a sun tara itace wani ya kyatta a shana shekul islam wani ma ka ruwan ɗimi ɗin ce ga ruwan ɗimi dama za ka ɗora ma zai wanka shi shekul islam ya ɗiba yawan wanke jikinsa da shi to ce kai ma wanke saboda ai kitse in ya ji mai in ya ji ruwan dumi tashi zai in ya tashi sai mu shiga ce mu shiga ya kama hannun mutumin ana cewa wai wanka kama ya samu da yawan kan da kyar shekul islam ya ga ya dage sai ya kama hannunsa yana jansa suka yi wuta mutumin ya dage shekul islam yana jansa yana dagewa yana jansa ibnu qayyim yace ina zaune a gefe ina tunani wani irin ganganci ne ibnu taymiya yake yi haka Allah ya ce wala turku bi aidikum illa tahaduka kai baka da maganin wuta kawai kace a zo a shiga wuta haka aka haɗin bida ne yake shiga ita sai jama'a suka ce a to kai tunda ka ki shiga ya fi ka gaskiya gaskiya ya fi ka gaskiya sai aka raba shine da aka taho sai ibnu qayyim yake cewa shaykhul islam kaji ka ba mamaki mu mun san a sunna ba wani lakanin shiga wuta ko mun ga ka doshi wuta ka ja mutumin nan sai ka daure mana kai yace wallahi ibnu qayyim ba ni da wani abu a zuciyata sai ya ƙini da Allah na tabbatar mutumin nan ƙarya yake yi kuma na tabbatar ba a kan sunna yake ba kuma na tabbatar ni yanzu gaskiyar da Allah ya aiko annabi da ita nake karewa kawai a zuciyata abinda nake ji ɗari bisa ɗari cewa idan mun doshi wutan nan in na shiga ciki Allah ba zai ƙona ni ba don ya taimaki gaskiya kamar yadda yawa annabi Ibrahim lokacin da aka jefa ta kawai wannan yaƙinin da nake da shi da Allah wallahi shi na tsaya na san mutanen ne da suka faru duk kuma Allah yana son su shirya ba zai bari ni da nake kare gaskiya a kaskanta ba kawai hujja ta kenan yasa nace mu shiga amma ga da yake makareci ne ma ya ki shiga ice a falaisa haza aslamu laka wannan ba ya fi maka da dacewa ba wa aqwamu shi ya fi tsayawa a tafarki da jawabika za su ilka yau malkiyama an tambaye ka ranar alkiyama. haka mala abu hanifa fa kai aka ce zo zama alkali yace annabi ya ce alkalai uku ne bi suna wuta ɗaya na aljanna in na zama alkali ban san wanne ne ni ba sai aka ce wallahi in ba zai karba alkalanci ba je ai mabulala aka zo aka zane shi aka yi mabulala yadda aka fafa samun jiki wa kan ya ce an ce tun da dai kai babban malami ne kai ne babban alƙali wa fatawa dai ba alƙalanci ba so da alƙalanci wata ran abu zai hada da ɗan sarki ya buge wani ko ya maru wani a kawo kotun ka sai ga takarda daga wajen babansa cewa a daga kafa ran kai daɗe Allah ko wani alƙali ta buga mana a cikin garin nan ce ai wala wani hukuncin muna kallo muke kauda saboda ƴaƴan manya ne sai ai ko mana cewa mu kauda kai mu daga kafa ce muna kallo sai mu ce mu yi tara ya kaɗan wacce zai biya ita to kawai haka aka yi aka yi masa bulala haka malam sa'id bin musayyib yana da 'yarsa ta haddace alkur'ani izo 60 ta haddace hadisi sama da dubu goma sai kawai wani ɗan fada ya hango ta sai je ga babansa sarki ya ce ina son yar malam sa'id bin musayyib aka turo da kayan toshi da waye wai a burge shi an ga malam rigar samariya da yaya aka zo ce ranka ya daɗe ne ce a gaishe ka kuma a gaya ma an ga iri a gidanka e saboda haka ɗanmu yana so sun haka sun kofa da suna ai sai a yi murna malam ai abin farin ciki ya zo muku gida sai ce kaga ku tsaya ya ta almajira ce ku koma sarauta ne gidan sarauta ko ba a karatu na sha wahala na sa ta ta haddace qur'ani na cusa mata hadisi shiga gidan mulki zubewa zai to da ba a karatu a gidan sarki saboda haka ya ga ɗan sarki malami in ba gudu ya yi ba gudan sarauta ba ana ce ma yalla ɓoye shi ka zo a dake ka kai karatu a gani saboda haka ce bai yadda ba sai aka ce aje a kai shi kasuwa da asuba ana sanyi a zuba ruwa a sabon tulu su ya kwana a zo a yi bulala duk bulala ɗaya a zuba kofi ɗaya a kai zafi na bin sanyi haka aka yi malin Sa'idu bin musayi shi ma almajirai za su ta da bore ya ce kwantar da hankalin karatu da yana nan kuma yata ba zan bayar ba a shi kenan ba malam mutum yana karanta tarihin magabata wallahi sai ya yi kuka in ya ga abin da aka yi. shi sa malam yake cewa za su ilta yau malkiyamati in an tambaye ka ranar alkiyama ma za a jabtumul na da mai ka amsa wa manzanni me za ka ce tu? awa laisa sarfuka hazihin nusus an zahiri ha? yanzu juyawarka ga waɗannan nasosi daga yadda suke wata ayini ma'anan akhara da ba da wata ma'ana daban muhatsaratan minka wannan haɗari ka faɗa fala'allar murada ya kunu ala ƙadiri jawazi sarfiha mai yiwa ma abin da ake nufi ɗin in ma an ƙaddara cewa ba haka ake nufi ba gairu ma saraftaha ilaihi ba yadda ka juya ta sai mu kwana a nan. to wannan tattaunawa ce mala yake bamu da irin wanda suka yi nisa a cikin bid'a da irin hujjojin da suke kafawa da kuma irin abin da za a ce musu Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa wannan ya wani makoci na ne ya saki matarsa tana jinin al'ada bai san ba a yi ba sai yanzu ya ji an ce idan an yi saki cikin jinin ba ta saku ba kuma gashi ta yi aure har ta haihu menene abin yi a ta saku ta saku duk mutumin da ya saki matarsa cikin jini ya aikata haramun amma sakin ya yi wannan shine abin da shekul islam shek muhammad nasiru dinin albani ya rinjaye a cikin littafin sana irwa galil ya kawo ruwayoyin duka gaba daya da aka rawaito daga abdullahi dan umar da wanda suka ce ta yi da wanda suka ce ba ta yi ba ya kawo duka hujjojin masu cewa sakin yayi da hujjojin duka masu cewa bai ba sai zama adadi da yawa da aminci da yawan karatu ya fi rinjaye a ɓangaren waɗanda suka ce sakin yayi so da aka an samu ka'ida na tarjihi kamar yadda malikiya suka tafi a kai shine daidai saki yayi kuma wannan saɓanin ba zai baka dama yanzu ka je ka karɓo matarka ba yawa sai istighfarin barnar da yayi da ya sake ta tana wannan halin wannan ta ce malam mude amarya da uwar gida ne to kanin amarya a ƙarƙashin mai gidansu yake aiki sai kasance saƙon da zai aiko ta hannun kanin amaryar yake bayarwa a kawo gidan da aka duk wani sako kenan da za a kawo sai ya zama shi kanin ya sani to wani abin kuma kishi yana damunta da ɓacin rai cewa ya za a dinga ba wa ƙanin amarya shi zai dinga kawo komai gida ta ce to wannan abin yana ta damunta ta ce to mu duk saƙon da yake aikowa baya samu yawa sai ta ce wayo mai gidan duk saƙon fa da ka aiko ni fa ya samu to sai ya ce ya za a yi haka ina ba wa kanin wance ya kawo kuma a ce ba ya samu don haka kirawo min ita ita sai ta ɗan yi shiru kamar ta tafi kiranta sai ta canza murya kamar na amaryar shikenan to kaga zai kama faɗa saboda haka ita kuma sai ta faɗi maganganu wanda suka ɓata masa rai nafshin mutunci a matsayin amarya ce take faɗa shi kuma ransa ya ɓaci sai ce to jeki na sake ki sake shi ya ɗauka amarya ce take masa wannan tsagalgalar ita kuma ta makale murya ne don ta nuna masa amarya ce take masa fitsara don ya saki amarya a bata ita kadai yauwa a waya ne to shine yanzu an gama waya shi kuma ya cillo saki uku to shine ta ce tuwon saki ukun kanwa ya fada kanta ita da ta makale murya irin ta amarya <laughs> ko kuwa kan kanta ita to wannan matsala ce da aka daɗe ana saɓani tsakanin malamai wanda a cikin al'askari ya kawo cewa idan mutum ya kira wata wata ta amsa kamar masu suna kusan iri ɗaya ya kira wata wata ta amsa yana nufin waccan sai wancan ta amsa sai ya saki waccan din to suka ce wasu suka ce duk sun sauka wasu suka ce a'a wacce yake nufi a zuciyarsa ce sai suka ce wannan suka ce wannan ta saku da niyya wannan kuma ta saku da lafazi saboda lafazin wance idosa niyyarsa kuma wance idosa da aka ba shi da mata amma nan kaulin malamai suka ce shine mafi zafin magana wasu kuma suka ce ba wacce ta saku domin an samu saɓani tsakanin lafazi da niyya kuma dole a samu mu muɗabaka cewa wacce yake so ya saki ita ya nufa ya saka kuma ita ce ta saku to da a nan an kuskure kekin ɗaukin muryar wata shi kuma a zatansa a zuciyarsa a niyyarsa yadda ya sako saki ya sako shi ne a kan ya zaci wanta ce kuma ba ita bace bai ɗauka ke bace kin ga kenan wacce ya nufin saki ba ita bace kuma wadda ya nufin saki ba ita ce don haka sakin duka ba wacce ta sako sai ya zo gida tukunna an masa bayani cewa gafa abin da ya faru to a nan ne zai zartar amma wannan tunda akwai ihtimali da rikici kuma shari'a tana tunkuɗe kuɗe haddi da shubaha kuma shari'a ba ta gina abu a kan zato ka gani tana gina shi ne a akan yakini to da haka duk sanda asidiku tsamani na tun wal kazibu riba da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka al la yazilu bi shakki tunda an samu rikici dole a jira ya dawo a ai masa bayanin abin da ya faru a nan ne zai san wa zai saka amma wancan kaulin da ya fi rinjaye ba wacce ta saku a cikin sabanin abin da wancan din yake cewa duk biyun sun saku ko kuma wacce ya niyyar ce ta saku ba mai lafazin ba ko mai lafazin ce ta saku ba mai niyyar ba kauli hudu malamai suka yi amma wannan na karshen shi ya fi dacewa da nasosin alkur'ani da hadisi masu cewa duk biyun sun saku da masu cewa wacce ya niyyar ita ce ta saku ba wacce ya gaya lafazin ba wasu ka ce a wacce ya gaya wa lafazin ce ta saku ba wacce ya niyyar ba wasu ka cewa a duka biyun ba su saku ba domin an samu rashin muɗabaka tsakanin lafazi da niyya wanda shi kuma saki yana buƙatar waɗannan abin guda biyu in mutum ya yi saki ba tare da ya yi niyan saki ba a mace ta ce ka riƙe mutane ta ce sakanni ka ce na sake ke lafazin saki ya zo amma ba a kan ma'anar saki ba dole sai an duba niyya a gani saboda haka duk ku saku ba wannan ya ce malam kuna kalubalantar malamanmu akan maulidi to malam me zaka ce dangane ga kirkiro musabaka assalamu alaikum wannan abu da kai ka kyauta don haka ake son mutum bai gane abu ba sai ya bayani ita musabaka qur'ani manufar yinta shine zaburar da mutane musamman a kasashen larabawa su suka ƙirƙiro a basu zaburar da matasa su daina jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da shiga intanet da kallon satellite da ake waɗanda suke ɗauke hankali ga barin hadda Qur'ani da hadda hadisai sai da sai a zo a ce an sa mota ga wanda ya haddace Bukhari an sa jeep ga wanda ya haddace Qur'ani sai ga yara sun bar bal din sun bar abin din sun koma gasar Qur'ani to abin da zai mai da wannan bid'a a cikin addini shine da sun masa abu uku da sai mun yaƙe shi yadda muka mu yaƙi maulidi kowa ya kirkiro shi na farko da da sun masa lada cewa ga ladan wanda ya shiga na biyu da sun masa lokaci su ce sai a wata kaza za a yi su masa lada na uku su masa alhaki duk abin da kai masa abu ukun nan kaiman ladansa kaiman alhakin wanda bai ba sannan kuma ka sa man lokaci cewa sai a lokaci kaza kaza za a dinga yi wanda shi maulidi an masa wannan abu uku an faɗi ladan mai yi cewa ko fitilar ka hango kai ma an yafe ma zunubi dubu saba'in ka gani to kaga wannan kuskuren ke to da su ma ya kasu zami Don ba wani mutum a duniya da zai zo da wani abu da ya saba addini mu kyale shi sannan wanda bai ba ko ya ki shiga ko ya ki ba su tuhume shi da yana kin alkur'ani ba saɓanin masu maulidi da suke tuhuman wanda bai ba da baya son annabi saboda waɗannan abubuwan guda hudu su suka bambanta maulidi da musabaka na farko musabaka ba a yi mata lada ba na musamman cewa man man aqamal eh, musabaka falahu kaza wa kaza na biyu ba a yi mata alhaki ba cewa wanda ya ki shiga yana da alhaki na uku ba a yi mata zamani da lokaci ba cewa ba a yin ta sai a zamani kaza sai a lokaci kaza na hudu ba su zargi wanda baya yi da, baya son qur'ani ba kamar yadda aka zargi wanda baya maulidi da baya son annabi ita ko bid'a bid'a takan zama addini ne idan ka sa mata wannan ka'idodin guda hudu su ma da sun ce maulidi ba shi da lada ka gane to kaga ba matsala ko tunda ba a yi masa lada ba kuma a ce wanda bai ba ba shi da alhaki sannan za a iya a kowane wata sannan wanda bai ba ba a tuhumarsa da ba san annabi biki ne kawai baya so to kaga shi shikenan wallahi mu ba ku abu abun <laughs> tun abu ya zama normal abubuwa na yau da kullum amma abinda za ka tuhume ni abinda na fi so a duniya ka zo da biki ka ce in ban yi shi ba ba na son wannan wannan tuhuma ba abin da ya fi ka zalunci abinda mutum ya fi so a duniya wanda aka sharɗanta mutum ba zai shiga aljanna ba zai zama musulmi ba sai ya fi son manzan Allah fiye da ransa ka zo da wani biki ka ce in ban ba na son annabi ka zalunce ni kuma da wannan bikin son annabi ne wallahi sai namu sai ya fi na kowa girma da kyau na gama maulidin da za mu yi sai ya fi kowanne ƙayatarwa saboda muka tashi maulidin wallahi sai mun tsarge rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon ta haka shi yadda zai zama kowa sai ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke yanzu to amma da yake ba bai ce ai ba bai yi ba sahabbai ba su ba dan me zamu zo dukkan abu kawai wani ya zo da shi daga baya annabi bai ba sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba sai imam malik ba sai ba babu a fiqhu babu hadisi babu alqur'ani alqali iyal bai faɗa a cikin ashfa ba to ne kawai matsalarsa wanda yace mafi yawa abin zai sai yayi ya ce to ko sallah ya shiga sai yi bismillah ai dama sallah ana bismillah kai da baka sani ba duk raka sai an yi bismillah farkon sallah kuma in kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka bismillahir rahmanir rahim sannan sai ka ci gaba da karatu haka in ka taso raka'a ta biyu kafin ka fara karatu sai ka yi bismillah rahman da a boye raka'a ta uku ma sai ka yi bismillahir rahmanir kowace raka'a tana da bismillah ta a a fili ne ba a yi bismillah a'a a'udhu billahi minash shaitani ai wanda ya zo a hadisi ko wannan suna na Shamsuddini kuma dan fodiyo ya kore cewa ba wani abu Shamsuddini a cikin ihya usunna to zan iya canzawa eh wato abinda dan fodiyo yake nufi akan samu wasu suna da nufin tsarkake su kuma sai ya zama falatu zakku fusa wa alau manita wajen kasashen indiya suke sa wani nurud dini shamsud dini waye dini shine yake ga cewa kada ya zama wannan shine asalin sunan mutum a bari ya taso ya aikin ya cancanci sunan saboda kada a zama ana tsarkake mutum ana bashi wani abu amma ba yana nufin in an sa lalle sai an cire ba amma dai kada kai ka rudi cewa ana shamsuddini shamsuddini ka kibin sunna ka kibin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shamsun taka sai ta koma naru a gani wannan yace tambaya ta anan shine mutum zai iya sujada addu'a da Hausa a sujada Abu Hanifa yana ga cewa bukatun mutane sun sassafa kuma yaran su ya sassafa idan kai addu'o'in da suka zo a sunna subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أصم خالقه سبحان ذي الجبروت والمركوت والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم subhanakallahu bihamdika allahumma ighfirli duk waɗannan addu'o'i na sunna kai to kuma kana da wata bukata yace ba laifi iya ita bukata ka faɗe ta da yaran ka kowane iri ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sawo bukatun ku a cikin sujjada nan ne yafi cancantan Allah ya amsa mu ko bukata wani ai bai iya larabci ba sai ka ga wajen hada larabcin bukata ta tafi ka gani da wasu ko malaman suka ce a'a sallah daga farkon ta har shi larabci ne a cikin ta ba a wani yare to da haka sai dai in ka fita daga sallah ka iya wato gaya wa Allah wani wanda ya ce wanda zai sallah da iyalinsa a ina za ta tsaya a bayansa za ta tsaya kaɗan wanda ya ce me matsayin wanda aka bashi farashin kaya ya siyar an gaya masa akan abin da zai sayar misali 500 ko kuma sai ya siyar a kan naira 600 to ya halatta ya ci wannan 100 wato idan mutum ya yanke maka shi dillanci iri uku ne akwai buɗaɗɗen dillanci akwai tsukakken dillanci buɗaɗɗen dillanci kawai in baka murfin kasa ɗin nan ce gashi a kan naira dubu nawa zan siyar ce kuma ya rage naka ni dai kawai ka kawo min dubu wannan shi ake kira buɗaɗɗen dillanci ka je kawai in dubu ɗari ma ka siyar ni dai dubu nake so in dubu ɗaya ka siyar da ɗari biyar ni dai nawa nake so dubu ɗaya abinda za ka ci a sama ya rage kai da mai kwastoma ni kawai dubu ɗaya na baka wannan shi ake kira buɗaɗɗen dillanci tsukakken dillanci kuma shine dillancin da za a ce maka gashi ka siyan min da shi akan ɗari biyar biyar zan baka naira hamsin hamsin yana son farashin ya zama ɗari biyar biyar saboda yana so ya tafi da wuri sannan yana so kai kuma ka samu za ka ɗau hamsin hamsin duk wanda ka sayar ɗari biyar to a nan ba ka da ikon ƙarawa tun da ya maka farashin don wannan in ya gano ka ne masa haka sai ya kore ka da kantin da wani zai iya gamuwa da shi ya ce ya ce masa ai ɗari shida ake so a kasuwa ya ce a tafi kantina ni kantina ina da sauki ɗari biyar ake so ya ce ai a kantin naka ne sau ɗari shida ya a kantina ko bayan na ce masa ya siyar a to zo mu koma sai zo kaga sai a tuhume ka da ha'inci saboda haka in dai mutum ya maka farashin ga yadda zai baka ga yadda za ka siyar ka siyar masa haka kawai ba ruwa dillanci na uku kuma shine wanda ba kaya za a baka ba ca za a yi ka je ka nemo mai siye in ka kawo mai siye duk sanda ya sai goma kana da naira goma goma saboda haka babu kaya a hannunka amma aka tafi ka tsaya a bakin don ka tsaya da kaga mutum taho taho taho mu je a kai kantin mai gida ka tuttura jama'a ka tutture ka bambanke ka zo a shigar da shi kantin ka koma gefe su yi ciniki a tsakanin su to wannan duka ba shi da laifi inda laifi yake tabannin kaya ka sai da abin da ba naka ba shi aka hana ka zo mutum kantin ka babu abin ya ce ko kuma saura biyar yana son ishirin shi ko ba zai sai biyar ɗin ba sai ka ko rago sai ce akwai shi yana su yana suto eh nawa baya suto din fa saboda haka in kuka gama cinikin shi kuma ya ruga da kudu sai tafi wani guri yana haki zai ce a bashi haka ba zai zo cika ma to wannan shi annabi ya hana bai umalesa indaka amma da da ka je can ɗin siyowa kai ko kuma baka da kayan sai ka je ka karɓo bashi ka aji a kantinka in ka sai ka mai musu da kudin su wannan ya hana dubu ɗari kai ma ka dubu ɗari yadda yanzu a hannunka yake lokacin da mai siye ya zo yana hannunka ko ba naka bane za ka iya sayarwa amma sai da kuka ƙulla cinikin sannan ka tafi nema saboda matsalar in ka je ka tara ya tashi ya za ka ce makon ƙulla ciniki dole ka da aka ce ai abin nan wallahi alhaji mantawa ne kaga kai ƙarya ai ashe ya ƙare ma zuwa kai kai ka sai ma ɗari hudu kana san za ka same shi ɗari uku sai ka je ka ji an ce a koma ɗari hudu da hamsin hamsin ba dole ka dama da kuɗinsa ba to in har za ka yi hakan ya zama halal sai dai in an faɗi za ka karɓi faɗuwa shi kuma mai kayan yi baya karɓa faɗuwa in ya ga faɗuwa ta taho kaucewa yake yi ko te kan mai saye ko te kan mai sayarwa amma dillanci ya halatta saboda an san ba kowa zai mallaki kuɗi ba amma wani yana da ya iya magana ya iya sana'a amma bai da jari zai karɓi na wani siyan ma wani yana da kayan bai san dabaran yadda ake yaƙa su a sai da su yanzu irin wannan ne kamfaninnika yanzu dillanci ma har kamfani ake masa in kayan ka yake siyo a kodan za su ka zo ka ba su su kuma sai su tunanin ya za su su a shi ina za su kai shi sai ka wato shi kenan ban mu da shi ta tunani su kuma Allah ba su tunanin shigar da kaya su ta tunani mai zami a intanet za mu wada a rediyo za mu shiga a yi wani ihu a ce kaza a eh to a samu masu talla wasu ci a'a mu ma tafi da shi wani ci a'a mu je a ga abin watakila rashin si madan kwaskwari ma sun sai da za su saka wanda zai sha akwai masu wannan wani da aka karanta ba to wanda ya ce malin don allah yan shi'a suna tabbatar da auren mutu'a da wannan ayar ta suratun nisa fa masamta tun bihi min hunna suna cewa tana tabbatar da mutu'a kuma hadisi baya soke aya a ka hutar da mu da kace yan shi'a kuma ka hutar da mu da ya zama ayan wannan ba aya ba ce. gutsuro aya ne mu abin da muke kira aya shine ka ɗauko ta daga farko zuwa ƙarshe wannan sai ka ce suna kafa hujja da gutsuro juzu'i na aya amma ka ce aya sai a ɗauka daga farko har ƙarshe ne wannan ka karanto ayar kuma za ka ga ta ya nuna ana magana ne akan bayin da ake kamowa a wajen yaki wal muhsanatu minan nisa illa ma malakatu aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihina famastamta'atun bihi hunna ujura ujurahunna kaga siyaki ne ake magana da aure da biyan sadaki muna masu aure da su ba masu zina da su ba waɗanda kuka ji daɗi da su to ku biya su sadakin su sadaka mutum ya auri mace dole ne biya ta sadakin ta ko da ba shi aka daura to kaga ya gutsire tsakiya da ƙarshe da farko in kuma haka ake kafa hujja da Qur'ani ai kowa yana da hujja kenan yanzu wani ba ya haɗo salatul fati a cikin alkur'ani ba a gani ya ce ai Allah ya ce lahumma. ba an samu allahumma ba ce kuma wa salli alaihim ga salli ta zo ba an samu an aka ɗauko wancan allahumman aka ɗauko wannan sallin an samu mai Allahumma salli to ala da ma ga ta nan ya ce to ga ala na an samu ala ce to sayyidina ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihina a ciro sayyidan kaga samu Allahumma salli ala sayyidin can kuma aka ce ala muhammadin kaga an samu alfati ce ba a sawa wai aka so suratul fatihatul kitab aka ce alfatihatul kitab din nan in aka gugure kurin ba fatihu ya zo ba sai aka zo alfatihu haka aka ta jona aka ta jona aka kai karshe aka ce eh shi ma an samu shawari aka mamman aka ce to gashi abin ya zo wani ya ce alhamdulillah shi da abin da yana qur'ani muka ta wahala suka ta wahalar da mu ashe babu ashe shi alqur'ani ka gani to ka gani haka ake kafa hujja fi sabilillah ai kuma addini ya zama wasa ka gugutsuro ko zagi ai sai ka gugutsuro indai har hada har hada ne to saboda haka mu ba za su gaya mana haka ba dai su gaya wa irin mu ba su kafa mana hujja da wannan su gutsuro tsakiyar aya da farko da karshe su kafa mana hujja cewa wanda yana nufin aje a mutu mutu'a ba don umarni ne na Allah mun san wanda zai fara tabbaka shi wanda zai fara kira a yi shi wanda zai tabbatar da shi to ke Allah ya sa dace yawwa akwai maganan bankinmu na fi sabilillah wanda wasu yi rijistar sunayensa amma ban san me ya faru ba an ci dan samu matsala wasu an yi samu wata ɗaya biyu su kawo kuɗinsu to watakila sati mai zuwa mu zo mu karanto sunayen waɗanda ba su baya ba ko mu san irin addu'a da za mu yi musu jama'a su ce amin insha tunda alƙawari ne muka yi za a ɗaukaka musulunci kuma mun ce ba ja da baya muka ce kowa ya rubuta abin da zai iya ne naira hamsin banda dai kasa da hamsin naira hamsin naira ɗari ko muka ce za a je a ajiye mana wannan kuɗi ba za a taɓa su ba har sai shekara guda ta yi cire, sannan ne za mu zo mu ga me ya kamata a yi wannan shi zai ba da dama ya zama ko da yaushe musulunci ya taso yana da wani gata daga hannunmu ko muka ce amfanin wannan so muke mu koyawa kanmu alheri tun ba mu da shi bisa na gaya muku ku yanzu za ku fi sauƙin sarrafawa saboda masu ko sisi a cikin ku 'yan kaɗan ne ko mu san abin da Allah zai mai da ku nan gaba ba to gaskiya ta fara shiga ka kafin ka zama mai kuɗi ko mai mulki ko babban ma'aikacin gwamnati ya zama mulkin da kuɗin da matsayin sun zo maka ne bayan ilimi to su ne za su iya sarrafa ka amma yanzu mafi waɗanda suke wahalar da mu muke gaya musu gaskiya ba sa ɗauka mun same su ne da kuɗinsu mun same su akan mulkinsu mun same su da mukamin da haka mun faɗi gaskiya ɗari su ɗau biyu ko su ɗauki wacce ta yi musu daidai amma ku yanzu da muke fata Allah ya mai da mu nan gaba wani abu to tun yanzu ya kamata mu fara shiri wani wanda yake ba da hamsin hamsin ɗin nan watakila nan gaba Allah zai ba shi kuɗi sama da miliyan ɗari sai ga wata rana in yanzu yana cewa akawun ɗin nan na masallaci da ake aikin fi sabilillah zan dinga sakawan miliyan duk wata abin mamaki bane saboda ya saba in ya duba fesantin ɗin abin da zai fitar daga miliyan ɗari zai ga daidai yake da naira hamsin ɗin da yake fitarwa a cikin kuɗinsa na abinci kaga sai a samu sauki saboda haka mu rene ku a reni mutane a saba musu shi yasa muke so a dinga yi din a ci gaba a saba da aikin alheri yadda musulunci zai daina daga hula gatan da muke so a yi wa addini a daina daga hula a masallaci cewa ana neman taimako duk duniya tana ji duk duniya ba inda ake